na fi ƙarfin talaka sai ku kasance da ni domin jin yadda wannan littafi mai suna na fi ƙarfin talaka ya ƙunsa na fi ƙarfin talaka babi na farko bismillahir rahmanir rahim wurgo masa makullin motar ta yi tana dubansa cike da isa da takama ta ce ina son ka wanke min motata zan fita da ita nan da minti goma cike da girmamawa shiti ya ɗauki makullin motar ya ce An gama ran ki shi daɗe. Ko kallonsa bata sake yi ba, ta koma cikin gidan. Wani haɗaɗɗen falo na ga ta shiga, wanda ya gama tsaruwa da kayan zamani. Wata hamshakiyar mata na gani zaune a cikin ɗaya daga cikin lintsatsin kujerun falo Tana shigowa matar nan, na ga ta kalle ta kafin ta ce, Nur, in kin hau sama, ki turo min Husna. Wacce aka kira da Nur ta tsaya cak, ba tare da ta juyo ba, ta ce, Mom, kin san bana kaskantar da kaina a ko'ina kiran husna kuwa tamkar kaskantar da kaina ne tana gama cewa haka ta haye sama ba tare da ta sake magana ba hajiya libabatu wacce ita ce mahaifiyar nur binta ta yi da kallo tabbas ta san halayyar nur da isarta da izarta da jin kanta ba a wajen kowa ta gaje shi ba sai wajen mahaifinta inda sabo ta saba da halin nur ɗin Kawai wani lokacin takan manta mm. wace ce Nur da mm. kuma mummunan halayyar nata. Mm. Nur na shiga cikin ɗakin ta wanda ya gaji da haɗuwa, komai na cikin ɗakin kalan milik ne. Toilet ta faɗa da sauri, ta sakarwa kanta ruwa ta fara wanka. Bayan minti biyar ta fito, nan ta buɗe durowar kayanta. Ai kuwa ni kaina sai da na ja da baya, ganin irin tsadaddun kayan da ke cikin durowar tata. wasu kayan ma kana kallo ka san bata taɓa saka su a jikinta ba kawai dai an ɗinka ne an ajiye don wata rana wata atamfa ta ɗauko tsadaddiya wacce aka yi wa ɗinkin riga da siket sakawa ta yi siket ɗin tamkar zai yage saboda tsabar kama ta da yayi ko mayafi bata saka ba kawai ta ɗauki jakarta da takalmi mai tsinin gaske ta fice tunda ta taho Kawai ƙarar takun take tashi har ta sauko ƙasa. Ta nufo wajen da Hajiya Lubabatu ke zaune da Husna. Tana zuwa, ta zame gilas ɗin idanunta ta ce, Mom, ni zan fita sai zuwa jimawa. Tana gama faɗan hakan ta sa kai ta fice, tana wani irin taku. Ga wani fitinannen ƙamshi da ke tashi a jikinta. Binta suka yi da kallo, daga Hajiyar har Husna. kafin kowannensu ya girgiza kai tare da yi mata addu'ar shirya. Nur na fitowa tuni direba ya gama wanke mata motar ya goge. Yana ganin fitowarta da sauri ya ƙara so ya durƙusa har ƙasa. Yana ba ta makullin motar. A wulaƙance ta ansa ta yi tsaki sannan ta nufi wajen motar. Sai da ta gama kalle motar gaba ɗaya sannan ta buɗe ta shiga ta kunna. Sai da ta fara sanya kiɗa sannan ta tashi motar. Tuni mai gadi ya buɗe ƙofar get ɗin gudun samun matsala. Yayin Umar, yau fa a makaranta da ƙyar aka bar ni na zana jarabawa ta. Umar ya ɗago yana duban ƙanwar tasa. Sannan ya ce, na san akan baki biya kuɗin jarabawar ba ne ko? Amira ta ɗaga masa kai, sannan ta ce, wallahi yaya, ni dama haƙura na yi da zuwa makarantar nan. Da zuwa makarantar nan, saboda a ina za mu samu ɗari bakwai akai tunda dai ina jin mm. Hausa kuma na mm. iya rubutu ai shikenan Umar ya ɗago ya tasa cike da tausayawa yace insha Allah ba za ki daina zuwa ba har sai kin yi kandi yanzu haka tashi zan yi zan je neman aiki ko gadi ne a gidajen masu kuɗi tunda yanzu ko na je ɗaukar dakon ba samu nake ba gashi yanzu tunda aka sace kayan wannan alhajin ya zo da 'yan sanda aka yi min wannan tozarci Kwata-kwata an daina kawo min wankin da guga. su ce ta fito daga banɗaki, hannunta ɗauke da buta, ta dube su cike da tausayin yaran nata. Talauci ya yi musu katutu, duk sun fita daga hayyacinsu. Samun waje ta yi ta zauna, sannan ta ce, Babana, da gaskiyar Amira fa, wannan karatun ya kamata ta bar shi haka, tunda an samu na rayuwar duniya. Murmushi Umar ya yi, sannan ya ce, Inna, saura shekara ɗaya da rabi ta gama fa don Allah ki yi mana addu'a Allah ya buɗa min in biya mata ta kammala inna ta yi murmushi ta ce ai dama ina yi maka addu'a babana Allah ya buɗa maka ya kawo abin yi wanda zaka tallafe mu da shi dukansu suka amsa da amin kafin ya tashi ya ce musu yana zuwa Nur tana tafi tana jin kiɗa da waƙa sai wata rawa take har sakin kan motar take saboda shauƙi aka rasa wani haɗaɗɗen wajen shopping fitowa ta yi ta nufi ciki tana wani taku ɗaiɗai tare da ɗaukar manyan mayuka da turaru da turaruka duk kusurwar da ta shiga in ta ga mutane sai ta yi tsaki sannan ta furta wannan wajen shopping ɗin a gaskiya ba zan ƙara zuwa ba ashe talakawa ma suna zuwa a haka ta gama shopping ɗin ta biya kuɗi tana fitowa ta watsar da su a bakin hanya ta shiga motar cike da isa tana cewa ba zan yi amfani da kayan wajen da talakawa su ma suke amfani da su ba na fi ƙarfin talaka wani katafaren shopping mall ta nufa tana shiga ta ga ta wato yaran masu kuɗi masu ji da kansu haka ta bi sahu ita ma ta fara zaɓar kayan da take so cikin nuna isa da taƙama sai da ta gama sannan ta nufi wajen biyan kuɗi Tana zuwa ta ga wani haɗaɗɗen saurayi wanda ya gaji da haɗuwa. Ana duba kayansa da ya siya. Satar kallonsa ta shiga yi har aka gama ya ba su ya ba su kat nasa suka ciri kuɗinsu sannan ya nufi hanyar fita. Yaron wajen ya bi su a baya da kayan da ya siya. Nur ganin wannan saurayin ya bar wajen ba tare da ko kallo bata ishe shi ba. Mamakin isarsa da izarsa ta yi. don tana ganin har ya kusa ta jin kai ita ce za ta zo waje a ce samari haɗaɗɗu su ganta ba su yaba ba tabbas wannan ɗin shi na daban ne kuma ta yi alƙawarin duk lokacin da suka sake haɗuwa dole zai kula da ita ajinsa zai ajiye shi a gefe ya yi mata magana Umar tun da ya fito daga cikin gida ya shiga bulayi yadda za a yi ya samo musu abin da za su ci yana tafi duk abin duniya ya mishi yawa sai zancen zuci yake yi a daidai lokacin ya ji mutane sun ɗauki salati tare da jin ƙarar burkin mota wai ga ya yi sai kuwa ya ga wani tsoho ne ashe motar ta kusa bige sa da sauri Umar ya ƙarasa wajen suka taimaka wa tsohon suka ɗaga shi a fusace Nur ta fito daga cikin motar ta nufo wajen da su Umar suke suna cewa tsohon nan sannu baba baka ji ciwo ba ko Tsohon ya ce ban ji ciwon komai, Tsayo da maganar ya yi lokacin da ya ji saukar mari a kuncinsa, ai kuwa dukansu a firgice suka dubi Nur, wacce ta sun kayo, tsohon marin. Cike da isa da rashin mutunci Nur ta kalli tsohon ta ce, tsabar kai ɗin dabba ne, talaka, wanda bai san kansa ba, shi ne za ka dinga shiga tsakiyar titi kana tafiya? Wallahi da na taka ka, wallahi na taka banza, babu abin da aka isa a yi mini. Bata gama rufe baki ba ita ma ta ji saukar wani gigitaccen mari har guda biyu a kuncinta. Ganinta da jinta tuni suka ɗauke na wucin gadi saboda azaba. Tunda ta zo duniya ba a taɓa dukanta makwamancin hakan ba sai yau. Dafa kuncin nata ta yi tana duban Umar wanda yake fitar da huci ta ce, Ni za ka ɗaga hannu ka mara? Umar a fusace ya ce, An mare ki ɗin, banza sakarya dabba, wacce bata san ciwon kanta ba. da alamu ma ke ba mai tarbiyya ba ce ba don duk mai tarbiyya ba zaka ta aikata wannan dabbancin naki ba duk mutanen da ke gurin sai da suka jinjina wa Umar duk da ta wani gefen sun fara tunanin abin da hakan zai janyo masa Nur riƙe da kuncinta ta yi gefe ta kira DPO ta shaida masa ya zo maza tana da kes da wani Umar hannun tsohon ya rike suka bar wajen yana ta bashi haƙuri ko da 'yan sanda suka ƙaraso sun samu Umar baya nan sai dai tuni aka nuna musu gidansu har da nan aka je wacce tuni ta shaida wa dadinta abin da ya faru tuni dad ya ruɗe tare da cewa DPO lallai a kama masa Umar a ajiye shi a sel bayan sun yi masa dukan mutuwa Inna ita da Amira suna zaune suna hira suka jiyo hayaniya a ƙofar gida tare da sallama a cikin soro Amira ta sa hijabi ɗinta tana cewa Inna bari na gano su waye sai dai tana leƙowa ta yi turus ganin 'yan sanda a tsaye da sauri ta furta subhanallahi lafiya kuwa malam wa kuke nema ɗan sanda ya daka wa Amira tsawa yana faɗin ki koma ki shaida wa yayanki Umar ya fito mu tafi da shi ko kuma mu shigo cikin gida? Amira da sauri ta koma cikin gida tana kuka tare da shaida wa innarsu 'Yan sanda ne suka zo tafiya da Yaya Umar. A zabure na ta nufo Soro, ko mayafi babu, ta fara magana. Bawan Allah, don Allah me ya yi muku haka? Wallahi Umar, ko sa ba su taɓa yi da wani ba. Ku yi min rai. Ku shaida min abin da ya yi muku, kar ku tafi da shi. Nur ta tako har gaban Inna, ta kalle ta sannan ta ce tsohuwa kenan. Ai ki fara wa ɗanki addu'ar cikawa da imani. tunda har ya sa hannu ya mare ni to tabbas zai fuskanci babbar hukuma a hannuna jiyowa ta yi ta kalli DPO ta ce tunda baya nan ina so ka kama uwarsa da ita kanwar da tasa ku tafi da su in ya kawo kansa sai ku sake su su kama gabansu tana gama faɗin hakan ta nufi wajen motar motarta su kuma 'yan sanda suka ta sakeyar inna da amira suka tafi da su umar sai da ya raka wannan tsoho har gidansa ai kuwa haka yi ta masa godiya tare da sa albarka har ya taho gida sai da ya biya wajen da suke dako cikin ikon Allah ya samu ɗari biyu ai kuwa tuni ya nufo gida cike da murna sai dai yana zuwa ya ga gidan nasu wayan gashi kuma a buɗe tunda yake da inna bata taɓa fita ba tare da ya sani ba kuma sai sun kulle gida tuni ya fito ya nufi wani mai kanti da yake kallon gidan nasu ya shiga tambayarsa ko ya san inda suka tafi Nura mai kanti ya kalli Umar sannan ya ce ai Malam Umar ka taɓo wa kanka bala'i domin kuwa wannan budurwar da kamara. ita ce ta sa 'yan sanda suka kwashe Inna da Amira suka tafi da su. A zabura Umar ya kalli Nura yana faɗin wane station ne? Nura na yana faɗa masa sunan station ɗin. Umar ya kwasa da wani irin gudu ya nufa. Gudu yake iya ƙarfinsa tare da ambaton sunan innarsa da na ƙanwarsa. yana faɗin ki yafe min inna na sa an saka ki a kunci ba tare da haƙƙin ki ba daga unguwarsu zuwa station ɗin akwai nisa mai yawa amma tuni Umar ya isa wajen yana zuwa ya ga inna a cikin sel ita da Amira sai kuka suke gadangadan ya nufi cell ɗin yana faɗin gani na kawo kaina a sakar min mahaifiyata dan DPO yasa aka rike Umar aka shigar da shi cikin sel ɗin sannan aka rufo su baki ɗaya Amira da Inna suka dubi Umar suna goge hawayen idanunsu. Shi ma kallon su yayi, sannan yayi ƙasa da idanunsa. Yana furta kalmar ku yi haƙuri, na janyo muku shiga cikin wannan wajen ba tare da kun aikata laifin komai ba. Inna ta katse shi da cewa, "Me yasa ka zo babana? Da ka sani ba ka zo ba. Mu ka bar mu a nan ɗin. Na san dole in suka ga ka zo ba, za su sake mu." Umar ya kalle ta cike da so da ƙauna irin ta ɗa da mahaifiya. yace ba zan taɓa barin ku nan ba inna kin san zuciyata ba za ta taɓa lamuntar hakan ba Amira ta dube ta cikin sanyin murya ta ce Yaya Umar wai me ka aikata da suka yi mana wannan cin mutuncin Umar ya dubi kanwar tashi sannan ya ce akan na maru wata yarinya saboda ta maru wani bawan Allah kuma dattijo take Umar ya shaidawa mahaifiyarsa da kuma kanwarsa akan abin da yasa suka kawo sa sel Ai kuwa inna ta ce ka min daidai babana. Tabbas wannan yarinyar bata da tarbiyya, ko da ganin yadda take. Amma babu komai, duniya ce. Wanda bai zo ba ma jiransa take yi. Nur, ko da ta koma gida, tana shiga falo ta samu Husna da Momi suna karatun Alƙur'ani. Tana kallon su so ɗaya ta kawar da kanta, ba tare da ta kula kowa ba ta haye sama. ɗakinta, su ma ba ita ce a gabansu ba. don haka tamkar ba su san ta shigo ba su ma haka suka yi wanka ta yi ta sa wasu ƙananan kaya sannan ta fito don yunwa take ji tana zuwa kan dainin ta ga abinci kala-kala a jere sama ta yi ta zuba da kanta ta fara ci tana ci tana chat cike da kwanciyar hankali kiran wayar ta ne ya shigo ta ga sunan DPO ya bayyana dagawa ta yi DPO cike da girmamawa ya ce ranki shi daɗe wannan yaron da ya mare ki fa ya zo yanzu ya kawo kansa Nur na jin hakan take ta jiranta ta ya ɓaci to masu sauraro